submission to Allah and uh, the belief in all the prophets, the last of whom is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We want you to recite as a testimony in front of us. I want you to say, Ashhadu Allah ilaha illallah. وأشهد أن محمد testifying that there is no deity worthy of worship except Allah, that Muhammad is his messenger. What is your name? Huh? So which uh, name do you want? What want Okay, good name. Uh, you take bath, then you start worshipping Allah, praying and fasting and doing all the necessary things. There are women uh, teachers for you to assist you understand the religion. There is a gift from your fellow Muslims, brothers or sisters to assist you. Uh, and if you have any problem, there are some ladies that will assist you. May Allah bless you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه، الحمد لله يوم زورنا الحميس وبكي ashirin da uku ga watan ramadan shekara dubu ɗaya da hudu da talatin da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallam ranar da ke daidai da ɗaya ga watan august shekara dubu biyu da sha uku shekara ta miladiya my dear brothers and sisters in islam my dear listeners السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Uh, yesterday we discussed a verse of the Quran which says, ما على رسول إلا البلاغ. The only job for a messenger is to proclaim the message. But Allah knows what we make apparent and what we hide. So the prophets are only to deliver their message. They are not there to force you to comply with the message. You are left alone with your, with your God of creation. When the message reaches you, Allah knows what you make apparent and Allah knows what you hide. If you have faith, Allah knows your faith. You cannot hide your faith. You cannot hide your faith from Allah. He knows whether you are a believer or not a believer. The job of the prophet is only to proclaim the message, to deliver the message, then it's up to you to walk with the message. This implies that every single Muslim is required by his lot of creation to contribute his own quota in the building of the nation and also take charge of his own affairs. Nobody is going to be responsible for your prayers, your fasting, your hajj. Nobody is going to be responsible. You alone will be responsible. And nobody will be asked about you and you will not be asked about somebody else. But there are some collective uh, responsibilities. Muslims, every single Muslim should contribute to that collective responsibility. Because this nation is one nation. And a nation uh, must be able to stand on itself, protect itself, protect its own interests. And every single Muslim is required by Allah to give his own quota, to contribute. The least you can do even is to pray God to assist the Ummah. That is the least you can do. But if you can give your money, if you can do something, you should participate. But to stay aloof and say that I'm waiting for others to do, this is not the way of religion. This is the way of Allah. You have to put in your contribution. You have to enjoy people with what is good and prohibit them from doing what is bad. This is the essence of Islamic religion. Today, Allah is telling us, tell them, لا يستوي الخبيث. The bad, the dirty, the filth is never equivalent or equal or tayyib to what is good and halal ولو أعجبك كثرة الخبيث even if you be you be enthralled by the number of what is bad don't look at numbers don't look at numbers look at the quality what is important is Islam is quality not numbers there is nowhere numbers work without quality so Allah is calling us to be qualitative to be united, to do what is good, then look at the number of bad things and say, okay, I'm defeated, I have to join the crowd, or else uh, I'll get lost. No, stay with the right. And Allah is saying, كَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ So many times, so few people will, will uh, have victory over a lot of people. And this is what we are seeing in the world. Unity is very important. Whoever is united, no matter how small, they are the strongest. The military is known to be united. Esprit de corps. Military. The military training is training group of people to be united to take one command. This is what the military does. That's why if there is a upheaval, anarchy, whatever there is in any country, once the military step in, they are so few in number, are few number, but they can control the whole country. Why? Because they are closely knitted. Few people, but controlling the whole country. The Jews in the world, why are the Jews controlling the economy of the world, eco uh, controlling the media? because all the instruments of power are controlled by them, and there are very few, very few intelligent people that are united. Control the world. Even we are many, but we are not united, we are not intelligent enough to understand even our religion, talk less of teaching others. So whoever is united wins the game. Unity. It's not the number. So Allah is calling us that we should look at quality, not quantity. We should always look at the quality. We should be qualitative We should unite. We should impose our uh, light. Shine it on other people to see. We should not just say we are many. Well, no, our number is not enough. We have to be uh, able to look at a qualitative uh, light. This verse is very important. Uh, some people are using it to say that when uh, they are denying people to be engaged in election. They said election or democracy as it is practiced or whatever is called democracy is very un-Islamic, is the way of kufr. So therefore they are calling Muslims to shun democracy. Muslims should not engage in democracy. Muslims should try to erect a caliphate system of government which to their understanding is the Islamic uh, government that should be. Otherwise, if you cannot erect a caliphate, just stay like that. Don't join politics. Don't join democracy. Why? They used to bring this verse, وَأَنْتُ تَأْكَرَ أَنْتُ الْأَبْيَ بِالنِّكَ وَسَبِيلِ Like this verse, they are misquoting this verse and they misunderstand the verse. To label something as an Islamic government is a misnomer. Because if you ask, what is an Islamic government actually? What is it? What makes a government Islamic? What Islam does in the Quran, Allah said, مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ I have not left out anything from the book. Nothing is left out from the Quran, yes. Now if you want to ask, I want an apple. Is apple mentioned in the Quran? No. Bananas, are they mentioned in the Quran? No. So what do you mean that Quran has left out nothing? When you don't have the name of apple, banana inside the Quran. No, but the Quran mention tamarat, fruits. In total and Jumla. This is what the Quran does. It gives us the principle, but it doesn't give us the details. So what Quran gave us in relation to government is the principle of government. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ Their affairs should be by consensus. That is the principle of government in um, Islam. So now Muslims have been with the Quran very bad because this closeness of the Quran we are not able to bring it into reality because knowledge is said there is knowledge bil quwa and knowledge bil fi'l. Bil quwa means theoretical knowledge. This is what the Quran contains, the theoretical knowledge. And the practice of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the companion is the practice the practical application of Islam. Practical application of Islam. When it came to government, when it came to government, an accident happened, which all the Sahaba agreed it was an accident. Why? Because of necessity of time. The Prophet ﷺ died. The concept of a Shura government is not right. Suddenly a segment of the society al Ansar said we are going to elect a leader from our own self. So if the Ansar elect leader, the Muhajir, there will be chaos, there will be problem. So Umar wa Abu Bakr, Abu Bakr ibn Jarrah rushed into the tents of Bani Ansar. They asked, they saw them in the process of electing a leader. So they wanted to stop them. Say, no, it is by shura, it is by consensus. But the issue, the debate was getting hot to the extent that Abu Bakr anhu finds it easier to, to select Omar to lead because Omar even during the time of the Prophet everybody knows him to be straightforward, to be strong man and people fear him and obey him. So Abu Bakr said, Umar, bring your hand, Ubay Bakr, and I will give you the allegiance, vote of allegiance, so that this fitna will die away. Abu, Umar uh, said, no, he remembered, how can I be a leader of a nation. Abu Bakr is in that nation. No, it's not possible because the closest friend to the Prophet ﷺ is Abu Bakr. It's his closest friend. So let's know. You bring your hand. So he gives allegiance to Abu Bakr, Abu Ubaidah, and all the people gave allegiance, and they went into the mosque. Everybody agreed. Only the Banu Hashim felt they were left out, so they revolted against that bay'ah. Only Banu Hashim, very, very few. But this not the, in the end, they came and gave them bay'ah to Abu Bakr. But this is not my contention. My contention is that Umar radiallahu anhu, when Abu Bakr died and he became the Khalifa, he wanted to talk about Islamic government in Arafah when all the Muslims from everywhere came, from Yemen, from Iraq, from Egypt, everywhere Muslims came for Hajj on the day of Arafah. Umar wanted to stand up and give the outlines of an Islamic government. He wanted to do that. But some of the Sahabas told him, no, this is not the place for that. Why? Has every dick and jack, as they say in English, everybody, every dick and jack comes to Hajj. If you speak, people may not understand you and they may misconstrue your statement and spread it. People will not understand you. Then you realize, yes, People will not understand me if I speak there. So he said, it's better when you go back to Medina, which is the capital city of the Muslims. You stay with the Sahaba, those who have known the Prophet ﷺ for a long time, you explain to them. It's better. So he said, yes, he agreed. Umar waited patiently until when they reached Medina. On Friday on the Mimbar, when all the Sahabas are around, he confessed that yes, what happened during the Bay'ah of Abu Bakr, we made a falter, we made a mistake. Why? Because we are supposed to wait until when we ask everybody. But we didn't do that because of a problem. But Alhamdulillah, he said, Allah has prevented us from the evil of that thing. Why? How Allah prevented them? Because even though they elected him without Shura, it came out that the Muslims will never agree with anybody except Abu Bakr. In Hausa we say, Fatwa ne, zama zo, menene? Fatwa daidai da, fatwa zai ce, da ku ce musu da turanci. Da turanci ya za ka ce, a'a in kai haka kuma za su There is an incident that happened by mistake, but it comes directly to what people actually want. So Umar said, Allah has protected us from the evil of electing somebody in Ashura. This is Abu Bakr. But now Umar told Muslims, any Muslim, anybody who gave Mubayah to another man without the consultation of Muslims, he didn't say Sahaba, was the conversation of Muslims. Such a man should not be obeyed, and the man that gave out his hand to get the leadership should not also be obeyed, with the caution that the two should be killed, because they want to take over power. So this is the principle of Islamic government, shura, consensus, by consultation, by agreeing of the Muslims. This is the principle of Islamic government. So now, if somebody tell you that we go back to the Khalifa system, the Khalifa system went into many stages. The first one was a mistake. Umar said that. It's in Bukhari. I'm not uh, saying that. And that does not open doors for Shiites to say, okay, look at the Sunni saying, no. It's like Shura. ibn abubakar shubi by shura umar shubi by shura usman shubi by shura and ali bin abi talib shubi by shura not by a text from the quran this is what we are saying when we say ali bin abi talib is anointed is appointed by the prophet sallallahu alaihi wasallam we say you people are telling lies he was not appointed he was not anointed why because the quran said shura people have to agree But unfortunately, if people don't want him, no matter how pious, good he is, it's unfortunate for him. So what Umar said, what Bukhari reported is the correct thing, that Shura is the only principle of Islamic government. Now, the whole Khilafah was destroyed. It went through many stages. It went through the stage of Shura because Osman bin Affan, that application of Shura was done very well, 100%. Uthman was elected by Shura. Uthman. But unfortunately, some Muslims killed him. Since then, Shura disappeared until this day. You have to be belonging to a clan, Bani Umayyah, or you have to be belonging to a clan, Bani Abbas, or even Atrak came to be the Khulafa. So now when you say, let's go back to the Caliphate system, what do you mean? Caliphate system is a big word that has no meaning. Now, if you look at the systems of government, practicable system of government now, why is it practicable? Because Islam is very pragmatic. It's a religion of practice. It's not a theoretical religion. Islam is pragmatic. It's practicable. So now when you look at governments in the world that are practicable, Which one is closest to the principle of Islam? The one closest to the principle of Islam, the one this Muslim should adopt. If you look at monarchy, a king will die and his son, his son will die and his, his uh, grand, like that monarchy or his brother, or you have to be in a royal family to be the king, to be the ruler of Muslim has been a way of governance But it is bearing out? In Europe, completely it has become figurative, like the Queen of England. She's just a figure like that. She's no more holding the power, the Prime Minister. In Japan, the Emperor, they are almighty. He used to be the all everything. But after the Second World War, they were destroyed. So now they have a Prime Minister. Everywhere in the world, kings are losing power. The system is dying. The system is collapsing. It only remains some few Arab nations. Even in Nigeria, the system collapsed. It has collapsed completely. The power is with the governor, the power is with the chairman of the local government, and the power is with the president of Nigeria, commander in chief. This is where the power is. is the one that distributes money. is the one that kills. if somebody has killed, he's the one that executes the policies. So the power has failed with monarchy in Nigeria. It only remains in some few Arab world is the world that is sustaining them because through them they can achieve what they want. But there in the Arab world too, people are becoming wise, wise every day. So monarchy is a dying old man. A man is dying So now when you tell Muslims, like this young generation of Muslims, you are telling them, go back to monarchy. I don't think you have given them the right advice. Because which monarchy? By the time they go on that monarchy is already dead. There is nowhere to be found. Then another system of government is dictatorship, military coup, military. Because they are entrusted will be born to protect the nation against enemies rather than protecting the nation and against enemies. They hijack, they hijack the power of the people and subjugate people to dictatorship, military coups, military governments. This is what we have been suffering for for a very long time. But the West have uh, divorced themselves from military dictatorship. They have done that. So what remains? What remains? What another system of government remains that is viable, workable? There is none that remains now practicably except this democracy. Is there no one available. There is no way you can just accept it. It is only system that will allow people of different religions, different tribes, different races to live in peacefully in coexistence. And what Islam needs now is peace. Why does Islam need peace now? Because you cannot understand Islam in upheaval, revolution. You cannot even worship Allah if there is revolution and upheaval. You cannot worship Allah. That's why we need peace. And in there is peace, we see how people are entering Islam. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا in place many, many coming like that. Don't you see how many every day they are coming to say, Ashadu Allah ilaha illallah, Ashadu Allah Muhammadun Rasulullah? Because we are in peace. If they say war now, how can they become Muslims? Islam needs peace. And there is no system now presently practicable that will bring peace to people that of different religions, different tribes, different, except this democracy. The principles of democracy goes well with the principle of Islam. What is important in Islam is the principle, not the name. If you name the caliphate system, which is monarchy, if you name it Islam, it's just you that is naming Islam. Allah wants uh, the Shura. You name it Islam, but it's not Islam. Democracy has Islamic principle. Shura, you don't name it Islam, but it's still Islamic principle. that people should be allowed to choose their leaders. This is the essence. So nobody, because of his short-sightedness or because of his knowledge, limited knowledge of Islam, comes out and say this is halal, this is haram, this is the worst we read so a few days back. وَلَا تُحَرِّمُ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ Nobody says say something is bad or is haram just by his own means. No. Yes, there are scholars that discredited democracy. I know, especially those scholars that were living under monarchy. You can imagine a scholar living under a system of monarchy, whereby he cannot express himself except what the kings want. Such a scholar, if he says democracy is not Islam, have you heard that same scholar say Monarchy is not Islam? No. So you cannot take his judgment. He's under fire. You cannot take his judgment. Monarchy is not Islam. The Sahaba didn't do monarchy. Moreover, when you see a scholar in such countries is afraid to see anything wrong, a king will come in an Islamic country a king will come, put out his hand and shake women. The scholars will be grumbling inside, but none of them can come out and tell him, look, this is not the sunnah of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This Rasul say, we are people, men, that we do not shake hands with women. No scholar can tell him that. No. But here in Nigeria, I've had scholars do think if a Muslim will do that, that will be afraid to tell him? Will not be afraid to tell him. Here the scholars are not afraid of their leaders. Why? It is because we have the system of democracy whereby you are given right to say what you want. So now somebody is telling me that he loves the Quran, he loves the Sunnah, he's saying no, don't participate in democracy. So what do you want us to participate in? Do you want us to bring back those aliens and cover our necks? I, I learned somewhere in one of the big cities, one kilometer away from the alien's palace, you have to remove your shoes. One kilometer from alien's palace. Whereas in democracy, you put your own shoes and speak with the Mr. President and ask him questions to explain So how can you compare that with this? Some people are using the Quran, the Sunnah and trying to, to, to cheat Muslims. Muslims are instructed يَرْتَكِبُونَ أَخَفُ الدَّرَرَيْنِ to commit the lesser of all evils. Democracy is not free from ills, yes, we can say that. Monarchy is not free from ills. the Dictatorship is not free from it. But out of all systems available, practicable now, there is no system closer to Islam except this democracy and it becomes wajib, wajib on us to embrace it so that we should protect our own interest. Because uh, the aim is to protect our own interest. So we should take it as an instrument So it's not here. Any scholar saying democracy is not Islam, therefore don't engage in it, don't listen to him. For instance, if you obey him and follow him, and you, you don't vote, you don't register your votes, and then non-Muslims take over all the government as we have in Nigeria today. That scholar that is telling you democracy is not Islam. So go to him and say, okay, Mr. Scholar, I didn't vote, I didn't do, but now they are taking over the government. What do we do next? You have no option, either to become Boko Haram or to just sit down to be suppressed. And if you become Boko Haram, you have to go hiding. You can imagine how many million Muslims you have to go hiding. So it's a wrong fatwa. They are misconstruing the fatwa. This religion is a practicable religion. Even pig, pork which is forbidden, in times of necessity, Allah has said there is no problem, take it. There is nothing in Islam that Allah has not allowed you in necessity to take it. There is nothing. Even if you are forced to say, to to to blaspheme even if you are forced illa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun if you are forced to do blasphemy Allah has allowed you once your heart knows Allah is there the heart until when you have money the car when you have money prayer you cannot pray stand up you do sitting down lie down nothing in Islam is compulsory without your ability to do it now we are trying to train and a nation that has been left ignorant for a long time. Trying to bring them out from the quagmire of illiteracy, poverty. We are trying to do that slowly. Then somebody will tell you, no, no, don't do that. That is, that is kufr. And when you are uh, asking, he doesn't know. I'm saying this is very important because we are coming to a new era. I can say it's a good tidings for Nigerians. Uh, we have some few days back that uh, the APC, All People's uh, Congress Party, is uh, fully officially registered, which brings the death of ACN, which brings the death of ANPP, which brings the death of CPC. All these parties now are dead. A new party has arisen, which is the APC. We hope Allah by it, this party, to bring balance. To bring balance in Nigeria is very important. We are not criticizing PDB. No. The PDP too is evolving. A revolution is going on in PDP. We hope the revolution will come to a good conclusion. PDP should be democratic. Once we have these two parties, PDP and APP, APC, ADB and APC, once we have them, two very strong parties, very strong parties, inshallah Nigeria will heal from the problem we have. Problem of a section of Nigeria dominating another section, a section of Nigeria deceiving and cheating another section, and it will also solve our security problems. Don't you see APC governors because they become APC, they went to Maiduguri to show that there is nothing, it's only a myth? So it's important we have two strong parties. So we welcome this. It's a good omen for Nigeria. Inshallah, the future of Nigeria is good. This is a very beautiful country, Nigeria. You people don't know, except those who are the outside. Nigeria is a very, very beautiful country. And the people of Nigeria are very, very good, obedient people. And it's only a few people that are disobedient. So we hope Nigeria will heal from its uh, disease. May Allah assist us and help us. finally. To a uh, bismillah rahman rahim ga wata baiwar Allah wato daga funtuwa ta ba kwamitin zana. Kwamitin izala? To wane ne kwamitin zana? Ga suna eh? izala? Akwai kwamitin zana. to masu musulunta ta ta ba su dubu ashirin sannan masu musulunta dubu ashirin da biyar jama'a muna magana kan aya jiya cewa ayyukan annabawa isar da manzanci kuma Allah ya san abinda muke bayyanawa da abinda muke koyewa to yau Allah yake cewa qul la yastawi al-khabithul haram wato abin da yake haram Habib. wato kwataccen abu mara kyau wa tayyibu al halal wanda kuma yake halal mai kyau wato ba sa zama daidai la yastawu walau a'jabaka ay sarraka da ya baka wato Habib ko da yawan abu mara kyau ya baka sha'awa ko ya karanta maka rai to wannan yawan shi bai daidai da abin da yake mai kyau halal fi tarkihi a bare shi fattakullah saboda ku ji tsoron Allah fi tarkihi barin wannan abun da yake wato bai da kyau ya ulil albab wannan kira ne ga masu hankali la'allakum tuflihun domin ku samu nasara Tafazura, wato ku samu ciyin nasara تعقب ta'ala تعالى حرمت عليكم الميتة wannan aya ta zo ne bayani tsari akan wannan ayan da Allah ke cewa ya haramta muku matattun abubuwa to wannan aya da take kuke ganin ta gajeren aya amma tana da ɗimbin muhimmanci wayansu suna amfani da ita da wayansu irin ayoyi wayan tuta aksara bankin ardi rulika sabilillah wayan kai wa mutane mafi yawa ta'a za su karkatar da kai daga Allah hanyar Allah da wannan kuma cewa yawan barna kada ya baka al'abun al'ajabi ka yi sha'awar shi ka ji daɗi ka bi shi a ba sa daidai da gaskiya wannan abinda qur'ani yake nufi wato duk yawan barna duk yadda ka ganta barna kada ka baka sha'awa domin bata da wato bata me yake ta ƙarya hore take yi bata me bata yaya ƙarya mu ne take bata yaya kuma abu mai kaɗan za ka samu kamar da Allah ce kan min fiyatin qalilatin ghalabat fiyatin kathiratan bi iznillah so da yawa kan samu mutane kaɗan su rinjaye da yawa ashe rinjaye a cikin ne wato abu mai kyau ake so ba yawa ba to suna ba wanda suke to ai shi yasa muke ce muku wannan mulkin democracy bai da kyau domin shi mulkin masu yawa ne a'a ya saka abu ba wurin shi ba ba hikima hikima shine ka ɗauki abu mai kyau amma ka sa shi wanda ba wurin shi ba wannan magana mai kyau ce kuma dutse ce gaskiya kenan abu mai kyau zai daidai da mara kyau amma ba ana nufin shi a irin tsarin mulkin demokrasi ba shine na ta bayan da turanci ina so in yi kuma bayani yanzu yana da mahimmanci har dai irin wannan lokaci da muka je rajista an yi ma ƙungiyar apc rajista ta zama kungiya ta siyasa wadda aka yarda da ita ta yi takarar shugabanci an yarda ma'ana shi kenan in kana ji akwai da wata kungiya acm to yanzu ta mutu ana can ana jina'izan ta ban san ko sun rufe ta ba Ta dai mutu in kana ji wata kungiya cpc ta mutu mutu in kana jin wata ƙungiya ampb ta mata mutu sun mutu amma sun haifi ɗane albarka shi ne APC me yasa muke ganin albarkan ɗannan domin ƙungiya ce za ta zama tana da ƙarfi tana da jihohi da gwamnoni man matsalan ana cutar ƙungiya ne in ba ta da hanyar samun kuɗin tafiyar da zaɓe sai yanta kai wakilanta su ɗin za a jawo a ba su kuɗi a ba su fanta su sha ana cin ana dangalawa su suna ta suna eh, suna ta suna shan abin nan su yayo da yunwa to amma an samu ƙungiya mai ƙarfi wadda ta san ciwon kanta ta kare akwatinta ta tsaya kuma ta ga IMEC ta yi aikinta to za ku ga an samu sauƙin al'amura a Najeriya amma duk da haka kuma PDP ma ba wai yadda ita za a yi ba a'a ita ma ana son ta kamar yadda ake son wannan domin ne in kuma kun ce APC kawai za ku ɗaukaka ta koma matsayin PDP eh, ita kadai to kuma za a zo da ɗagawa domin ba mala'iku bane a can umma duk 'yan Najeriya ne na je ma wani su gwamnoni PDP ma za su tsallake su koma can domin sun ga alamu za a yi ya yi mulki a can saboda haka duka 'yan najeriya ne abin da ya kamata ku sani alherin da muka gani ko albishin da za a ma mutane shi ne kullum mutum ya samu kishiya to sai ya tsaya ya yi aiki da kyau domin yana tsoron kan wancan ya zarge shi da wani abu ba abin da allah bai wa kishiya annabawan Allah ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam da aka kawo sai ga wani kuma musailama mutu kazzab shi ma ya ce shi annabi ne to ai baka gane annabi gaskiya sai ka ga na ƙarya baka gane rana sai ka ga dare ko ba ka ba shi yasa duk inda ake wa'azi na gaskiya kuma sai Allah ya fiyar da wani mimbari ana wa'azin ko wallahi domin ka gane wancan gaskiya ke faɗa saboda haka Yanda muke so apc da pdp su zama wayanda suke cikin PDV ba sai sun hijira ba su gyara pdp mana su fitar da batattun ciki su rike ta su gyara ta su kwato ta kuma apc su kuma su gyara ta su kyautata ta sai ya zama 'yan najeriya duk ɗan siyasan da ya zo so ƙoƙarin yardar da abin da kuke so ne sai kuma yi musa'ala ku tambaye shi me yasa kaza in ana irin wannan mulkin wallahi muke ga muku wayannan sojoji da aka girke muku kwana ɗaya ba za su yi ba game da ko tambaya mutum ne zai sake ce dole dole mutane ba su so mutane ba sa so abin da mutane ke so shi ne uh, 'yan siyasa ke yi kamar yan fati ɗaya ya zama mutane wahala ya zama shi ne komai da layi a cikin kansu su ma suna cin kansu ko sai yadda wutar jahannama wani bangare sai je ka kokan wata bangaren jahannama ya ce wance yana cina to haka fi dubi ta zama kana fi dubi ma baka kare ba saboda haka su yi revolution su kare su jera pdb muna so akwai pdb ba mu sai abc kadai kuma Eh. Ah, ah, ah. a'a ai addini koya mana wannan siyasa shi kanshi addini siyasa me siyasa shugabanci shugabanci ina faɗan muku abin da yake alheri ga wannan al'umma ba muna da wani miki ba ba muna cikin bala'i ba to me maganin shi Allah miki muke bishara Allah ya nuna muna ga hanya sauki insha Allah al'amuran nan da muke ganin su nesa gashi Allah ya jinsa su kusa kusa ba wani abu ne ku addu'a mutane saboda ku ci gaba da addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar nan Allah shiryar da mu da shugabannin mu gaba daya ya kare mu daga dukkan sharri ku ci gaba da addu'a shi ma'anar APC din nan da kungiyar da aka mishi yana da muhimmanci wa yanzu jihohi ne manya-manyan 'yan siyasa ne wanda suka san kan siyasa da tsiyar siyasa to irin wannan za a murde a danne mutane ba zai yi ba kuma ba zai yi ba daman ana danne a murde ne don mutane ba su waye ba shugabannin nasu ba su waye ba amma in sun waye to ba da za a danne a murde saboda haka a inec ta shiri ta yi shirin zaɓe na gaske shi professor zai za ku yi addu'a Allah ya ba shi iko wannan karo ya tsaya a yi abin da adalci kuma ji tsoron Allah ya ji tsoron Allah ko da dangane da waɗannan abubuwan da waɗansu suna ganin cewa bai dace ba malaman addini su yi maganar siyasa ma malam zai ƙara mana haske akan wannan to farko farko na yi magana abubakar radiyallahu anhu babu wani mutum bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kai shi falala da daraja babu wani wanda ya kai abubakar bin kuma shi ne shugaban 'yan siyasa musulmi shi ne president bayan shi umar kuma shi ne president bayan shi usman shi ne president bayan shi ali kuma shi ne ne president to zai zaka zo ka ce malamai kaza in da ma ina neman presidency din ne ko shi nake nema ba yana ba nema ba kuma ba zan taɓa nema ba don ne a da wani abu duniya ta yi nisa ta yi nisa ta yi nisa da ka ce kana son ka zama president a irin wannan ƙasa ta mu to sai ka zo ka surka addinin nan da ka iman da shi sai ka surka shi a to ba kana neman ƙwarya mutane ba to dole sai ka fara mishi kwaskwarima don na iya haɗe shi to a'a mu wannan addinin na wajen na islam ya fi muna komai duniyar nan wannan addinin ya fi muna mu ci gaba muna nuna muku addinin a haru ya na allah ɗauki mu muna yi wannan saboda haka shugaban ko abin da ya kamata mu yi sai mu saka hikima mu saka hikima domin yadda muke ba ku ganin ikhwan muslim ikhwan muslim suka fitar da ƙungiyar zaɓe wa party suka ce mata hasbin hizbul tamiya wal adana ko menene ba ruwan shi da addini an rubuta amma da yake mutane sun sai ɗan ikhwan ne a ciki yanzu da suka samu mulki an yi makarƙashiya da soja a murƙushe su don ne don faɗa da addini da ake yi tura sun shiru muyagun sarakuna na larabawa kuɗi ma suke bayarwa domin a toshe hanyar da ake samun mulki ta gaske shine mutane su zaɓi wanda suke so to waɗannan mutanen da kuma sun fito da ikhwan muslim da tun rana ta farko aka kwace mulkin sai an fito da siyasa tunda mutane ne da yawa akwai na kirki akwai wanda ba su da kirki sai an fito da siyasa saboda haka muna koya muku ilimin siyasa ne a nan sai kun bi shi da wayo da hikima da dibara da wayo da hikima da dibara wayannan fati din nan APC da PDP ku mai da musulmai duka su shiga cikin su kuma manya manyan yan siyasa kowane tsayin da yake in an yi haka abin da zai rage kadai in ɗan siyasa ya fito shine maslahan mutane ai ba na jiran ɗan siyasa ya koya min yadda ake alwala ko shi kuke jira koya muku ya koya min yadda ake wankan tsarki yadda ake kamulu da sallu yadda ake tsawafi ɗan siyasa kake jira koya ma a'a muna da malaman da suka riga suka koya mana mun san da za mu samu ilimin addinin mu amma matsalar mu yaran ka bai da lafiya ka je asibiti ba ma asibitin ko ka je tsada hanya ba kyau makaranta ba kyau komai dai ya rikice to mu sa mutumin da zai iya gyara muna al'amarin na duniya ainihin ne Allah ya ce wa amuruhum al'amarin ku na duniya shura bainakum saboda kuma zabi wanda zai iya ba sai ya fito muna da wannan siga ta addini ba ba sai ya haka ba domin al'amarin duniya muka bar shi kawai kalla amma al'amarin addinin mu mun sai inda za mu same shi a cikin masalatai mu wurin malamanmu da ba su tsoron kowa sai tsoron Allah mun sani saboda haka wannan abin da za a yi ya kamata musulmi ku ɗauke shi da mahimmanci ku ɗauke shi jihadi ne wato maganar da ake wai demokrasi ba musulunci ba ne a'a yadda yanayinmu yake wannan demokrasi shi ne mafi sauƙin ɓarnar da ke cikin duniya domin tsarin mulki gaba ɗaya na duniya gaba ɗaya an kauce hanya ba a riƙe shi ba domin abu ne mai wahala na ba da tarihin yadda har ya shigo a musulunci don wato shaitan ya shiga ya raba tsakanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba su iya bin wannan ka'idar mulki ba to kai yau a yanzu ka iya saboda haka tunda musulunci addini ne na aiki addini ne na aiki to kullum sai ka duba wanda ya fi sauki ka yi shi in mun duba tsarin mulkuna na cikin duniya ko tsarin Eh, eh, mulukiya ko tsarin kama karya dictatorship ko ko tsarin mutane su zaɓi wanda suke so haka yake to cikin nan guda ukun nan to wannan tsarin demokrasi din nan ya fi kusa da musulunci akan tsoron wa'annan tsarurrukan misali bari in baka misali ga dabbobi guda uku ga biri ga kare ga kuma tsira wane fi kama da mutum kai yanzu an ce ka zaɓi ɗaya daga cikinsu abokinka ka rike shi kuna tafiya wa za ka zaɓa biri za ka zaɓa biri ya fi kama da mutum ko ba ka cewa ba ce ai gini ya yi kama da ne mutum ya kama da mutum to ai demokrasiyya nan ita ta yi kama da shuran musulunci ita kadai amma wancan na sarakunan kamar kare ne wancan kuma an akwai anaki mulki na uku shine anaki ba mai shugaba ba shugaba a wuri kawai kowa dai shugaban kan shi ne mutane su ta kashe kansu irin abin da ke faruwa a somali shi kuma wannan har gara kare ya zama shugaba da anaki ba shugaba to wannan bala'i ne domin kawai ne karfi zai cuta mutane saboda haka biri na demokrasi ya fi sauki kuma ya zama wajibi a yanzu domin bai yiwuwa mutane ba su da shugaba bai yiwuwa saboda haka zama wajibi dukan mu musulmi wajibi kuma jihadin mu kowa ya je ya rajista kowa ya je ya rajista wajib ya nemo katin nan nashi ya je ya rijista domin sautin shi ta zama tana da amfani a kan yadda za a gudar da kasar nan Allah yana muna yaƙi iri iri iri ba ma gode mishi muna jira sai Allah ya muna shi kadai a in tansurullah yansurku wa yusabbit aqdamakum sai kun taimaka sai Allah ci gaba daɗin taimaka muku to gashi Allah ya kawo an samu fati masu ƙarfi guda biyu a Najeriya wannan bushara ce mai kyau saboda haka mu je mu yi rajista kuma in ɗan siyasan nan sun zo mu tambaye su abin da muke so kada ku ji kunyan tambayan ɗan siyasa abin da kuke so a amerika mutane ne 'yan luwa mutane 'yan su ba da yake suna da yawa duk wanda yake neman shugabanci sai ya zo kula su ya musu ƙarya ya ce eh, muna tare da ku to balle ko mutane masu azumi masu sallah masu abubuwa na alheri wani tsari ne duk abin da ba ku so ba za a yi shi ba sai wani ya ce kada ku yi wannan kuskure ne wannan kuskure ne mu yi kokari mu yi rajista a cikin laccin da muke yi na lahadi lahadi da na nuna ma mutane wani abu na wannan siyasa to yanzu da na ga an yi wannan rajista din ina gani yana da amfani kuma gobe a sake nuna ma mutane wannan ilimi domin zai nuna muna ya za mu tafi da al'amarin mu me yasa muke maganar nan domin mu fitar da kanmu daga cikin wannan zalunci zuwa adalci daga cikin wannan duhu zuwa haske ba shi ne addini yake muna ba To yana cikin addinin shi ba Allah ya tabbake mu to saboda haka Allah da ya ce abu wanda ke kazanta barna haramun bai daidai da wanda ke mai daɗi ko da wannan abu kwanci ya baka wato mamaki da kuma ya sa ma farin eh, ciki za iya ƙara aya? to ya yi na abu ne عن إيماني لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تظهر kada ku tambayi eh? to kada ku tambayi abubuwa la tasalu an ashiya wasu abubuwa wato an yi shi na kira in tubda lakum in an bayyana muku wato tubhar lakum tasu'ukum za su bata muku rai wato lima fiha min al mashaqqa domin abin da yake cikin wahala ku tambayi abu ita shari'a ta zo ta shiru bata ce amma kai wato shigi shigin ka a san abu addini ka zo ka tambayi abin da za a zo kuma a kawo wa mutane wahala da azaba ma a ciki saboda ka Allah ya hana wannan da nasi na Qur'ani kada ku tambayi abubuwa wayanda yake Qur'an shari'a ta yi shiru akan su a kwana ko alhamdulillah kafin wanda na farko yana cewa wato wani bawan ana yi ne yara yaran ɗan goma sha kuma da Allah ne ya zuwa sannan kuma ta sai da yi da wani da ban gado ne har yi ta shekara ashirin da biyar ba su zaba wani gado ba suka tashi da wannan gado suka da wani cewa ɗaya da suke sha'an ɗaya da suke tare da tagar musulunci sauran da ba su zaba wani gado ne. Eh, sai su raba abin da ita kuma ta yarda ba ta gadar uba da eh. darasu shi ne latarawar wato ba gado tsakanin musulmi da kafuri babu gado tsakanin musulmi da kafuri wannan dukiya ba a raba ba sai yanzu a raba da ka zo rabawa sai ga wanda ya kafirta ba duk da ka bashi a wanda ga masu rai ake fitar da da kai wanda yake mamaci ba a fitar shi والعزيز ومحمد والأسماء ومن قبل الرحمن والمعلم والإسرائيل والعلم Allah Allah kaza addu'a su gaba da alhamdulillah اللهم صل على محمد Thank you. Allah ya tsara da mu da rahmanin amin Allah ya yi ya yi amin Allah ya kwanta mu Allah ya tsara da mu da rahmanin amin kuma mu tsare da kuma da da da da da على قلوبهم أنا خلاق الجنة وأراد أنفسهم ومن صلاتنا ومن تأسي في وجه في وجهنا

yan kuma musulmai da suke kawo sadaka suna roƙon addu'a ya Allah mu da kai ka da mu ya musu bukatun su mu ma duk da muka samu wannan bukatun da ma wa'in da ma suke son duk al'umma musulmai muna da bukatun mu na roƙon Allah mu da kai Allah ya mana bukatun mu wani gida wannan shi ne dukkan bukatun da ke cikin wanda ya su da yin muka bayyana da yin da ma mu bayyana ba da ma suke da da mu san su ba ya Allah mu da Allah ya mu da bukatun mu da أنا كثير وبلغه سلامه على بيتي وأبائي وعائلتي أنا كثير سلامه وحفظه زوجها وأهلهما أحبك إلينا الإيمان وزينه من قلوبنا وفرج إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ اللهم انا نسعدك من الخير كله علمه وعلم بما علمنا منه وعلم نعلم ونعوذ بك من الشر كله علمه وعلم بما علمنا منه وعلم نعلم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يا قيوم يا ذا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين المرسلين الحمد لله رب العالمين